واوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير واحسن تاويلا ku cika awo idan kuka auna wa waninku kar ku tauye shi kuma ku yi awo da ma'auni na adalci wanda baya tauye komai baya ragewa wannan cika mudu da awon shine alheri a gare ku cikin duniya da lahira kuma shi ne mafi kyawun ƙarshen lamari akan tauyewa da rage abubuwan mudu da awo.